Masu sauraron filin sai bango ya tsage Assalamu alaikum, Jummai Ali ke farancin kan gabatar da wannan shirin. Har yanzu muna tare da barista Solomon Salkab dalin wanda zai yi ƙoƙarin amsa wasu tambayoyi akan matsalolin Najeriya. A saboda haka ba tare da bata lokaci ba, za mu fara ne da wannan tambaya daga Sokoto. Salamu alaikum. Najeriya. ina barista barka da zuwa na gode tambaya ta akan harakar tsoci kuma da yake kai masani ne na shari'a a najeriya irin abubuwan da ke abkuwa arewa muna da shugabanni na sojoji wanda ya zanda cewa waɗannan jiranar da ake cikin najeriya kuma bangaren arewa zama suka zo suka zauna suka tattauna akan abin da ke amfani Najeriya ba kowane yana da muradu akan bukatar kanshi to ni ina tambaya akan abu biyu yanayin lalacewa tsaro Najeriya ni yasa da ba a zaunawa a ga menene matsalar wannan abin da ke akuwa shugabanni na arewa su zo su zauna su ga nina na an matsala abin da ke kawo abubuwan na kashe-kashen mutane. To malam ba ku kusa dukan ku kasan layin ku ya katse idan ka saurari wannan filin a ranar Alhamis da muke sawa wani ya yi tambaya makamancin wannan kuma barista dalon ya yi bayani sosai na san zai gamsar da kai. Kana da wata eh, tambayar? Ina da wata tambaya. Yanayin taron ƙasa da aka zauna ana yi na wanda wanda gwamnatin ta kira taron kasar nan da aka kiri an kira ina tambaya akan wasu mutane da bai cincinci cewa a ce sun tuyi taron kuma waɗanda da cewa an san da cewa mutane ne yan tawaye da ƙasa an gane su wajen taron nan kuma har su suna faɗa albarkacin bakin su waɗanda yanzu suna iya rabon kan ƙasa. To me tambayar ka anan? To ni shi a tambaya ta kawai nake so barista shi ne magana. irin su New Adams, su Tukumbu a zare, na gane da suna mutane da su baki su magana akan mutanen da koshi suna su kama ƙasa To bari barisa ya baka ansa ko barisa gare ka. Wato shi yana nuna shakunsa cewa an taba aje kashe gobara da petrol a hannu shi tambaya da yake so yi kenan <laughs> domin akwai waɗanda kalamansu ya nuna cewa ba su bukatan zaman lafiya sai ga shi nan kuma an kira taron kasa sai an gan su a wurin eh to wanda ya kira taron kasa kuma ya kira su yana da dalili ai hausawa ne suka ce a jira in ana so ta zauna lafiya sai a ba wa barawo tunda su ne waɗanda suke hasashe da kuma maganganu na rabuwan kai yanzu an ba su amana su tabbatar da zaman lafiya za mu ji abin da za su faɗa. Wannan taron ina so ka sani ba zaɓe aka yi ba ballantane ka ce a yaya suna wurin. Nabi ne aka yi wanda ya kira taron shi ya nada waɗanda yake so. To tun da yake ya nada waɗanda yake so kenan irin shawaran da yake so ma zai samu daga gare su saboda haka za mu jira mu ga bayan da aka gama taron za a yi yaya da shawarwari da aka tashi da shi wurin. ana cewa ana nema yan Najeriya su tabbatar da wannan shawarwari da kuri'a raba gardama ba za a kira mu yan Najeriya mu zo mu tabbatar da shi da kuri'a raba gardama ba domin ba mu zaɓe kowa mu aika da shi zuwa taro ba sai ka zaɓe mutum kafin za ka tabbatar da shawara da kuri'a da bagardama tun da wanda ya nade su ya sa su a wurin yan sun gama za su ba shi zai karba inda zai tafi daga shi da wannan tsawarin ya rage nashi saboda haka kai ina son gaya maka hausawa sun ce tafiya ba da kai ba bai iya yiwa kai aron takalmi To madalla Abuja ku ba mutum ɗaya tambaya ko? Na gamsu da tambayar ka. sunana kabir abdullahi mm-hmm. a hajja ina yi wa barista tambaya akan abubuwan da suke faruwa a najeriya barista ina maka barka da zuwa a matsayinka na masanin shari'a a wannan kasa wani shawara kuke ba wa fada shugaban kasa akan fitinan da suke faruwa a najeriya a barista ni ina ganin ya kamata ku ba wa 'yan majalisa shawara. To, ka shiga ba da ra'ayi kuma, ka shiga ba da ra'ayi Malam Kabiru <laughs> ya hakuri. To, aja, to, tambaya ake eh, shi ne. Eh, to, musamman. kasa, samar da tsaro da zai ke samar da zaman lafiya a Najeriya. Wannan shi ne tambaya ta. To Malam Kabiru kila baka kusa batun shawarorin da suke ba shugaban kasa barista da don yayi bayanin dalla-dalla har yadda aka yi suka je suka ga shugaban kasa da sauransu saboda haka idan ka saurari wannan filin za ka ji amsa da ya bayar kana da wata tambaya to in ka saurari filin nan ya ba da ansa kuma na imanin cewa zai gamsar da kai to sokoto ku ba mutum ɗaya ko salamu wa alaikum salam eh, ina ma warista eh, mara da zuwa wannan eh, ina da tambaya Ah, guda ɗaya suna na comrade muhammad garba fakai mhm. eh, daga sokoto tambaya na guda ɗaya na farko shine game da ah, muhimmancin wannan taron kasan da ake yi kuma sai na ga cewa ah, muna da wa'anda ake ce ma 'yan majalisa na tarayya wa'anda yake ina ganin responsibility din yana kansu ne na tabbatar da duk abin da za a tattauna a wannan taron da ake so a yi shi a ainihi ma primary responsibility nasu to ina so in bai shi barista shin ba a hita kundin tsarin mulki ba ta national constitution din akan wannan powers ta vested ma national assembly yanzu muna national assembly guda biyu ne jonathan ya fome nashi kuma eh, constitution ta kasa tana da nata dama doka da ta basuwa na ɗaya kenan ah, na biyu a maganan gehen tsaro da muke da matsaloli a kasan nan ah, na ɗaya dai muna da dati tambaya na biyu kenan eh, muna jin ka muna da minista na defense daga arewa muna da IG daga arewa muna da national security azba daga arewa shin suna da shawarar da suke basuwa ko kuwa dai shi shugaban kasa shi ke aikin nan nasu tunda na san dai ainihin IG ne in charge of internal security yanzu a bi doka to kuma matsalolin da suke faruwa internally ne suke faruwa let's assume suna faruwa internally ne muna duba kamar kowa da irin nashi responsibility to shin ba a ba su damar aiki ne ko kuwa akwai inda kundin tsarin mulki ta disallowing nasu su dauka responsibility nasu. To, ka gama tambayoyin? Na'am, na gama guda biyu din dama su nake da kawai. To, comrade tambaya ka ta farko barista ya ba da ansa sosai. Don wani ya yi wannan tambaya akan cewa ga 'yan majalisa me yasa za a yi taron ƙasa. tambaya ka ta biyu kuma ban san ko shi barasa zai iya baka ansa ba tunda ka ce ba sa aikin su barasa ka dai ji tambaya shi ta biyu akwai abin da zaka gaya mai eh, eh, eh ya nuna cewa akwai yayanmu da suke rike da manya-manyan mukamai na tsaro kuma gashi nan har yanzu da halin da muke ciki ina ka kwana ni dai a satin da ya wuce nan ma na yi wannan tambayan ga manya. Na ce waɗannan yayan arewa waɗanda suke rike da manya-manyan mukamai na sarau. Ba a tuntuban su ku iyayenmu wanda kun girme mu ba ka tuntuban su ku ji menene ne tunanin da abin da yake faruwa. To abu ne wanda ya dangance irin kishin kasa da kake da shi. in mutum yana da ke da matsayin gwamnati idan yana kishin kasansa to yana iya yayi aiki ya kare ta idan kuma yana aiki ne yana kishin aikinsa da kuma biyaya ga mai gidansa wannan shi ma wani sabon magana ne daban tun da muke taruwe, tun da muke tuntuba tun da muke zagaya lokacin da aka kai wa ah, baga hari mu da kawan arewa mun je har baga mun ga abin da ya faru a wajen domin ba ma so a bamu labari mun dawo mun aika da rahotanni da irin waɗannan yayanmu ba mu ji wani martani daga su ba idan abu na Allah da annabi ne su makaran kansu ya kamata su neme mu da dawa su ba mu bayani irin kyakkyawan matakan da suka dauka amma ban taba na sani cewa daya daga cikin su ya zo wajen mu tawon arewa ya mana bayani ba sai dai so daya da muka kira taron sarakuna a kaduna sai shi ne ba shugaban kasa shawara kan tsaro national security advisor ya tura yaro waya zai yi mana bayani a kan abin da yake faruwa shi ne muka tambaye shi cewa mu muka kira taron mu kuma baka shine zaka kawo naka agenda ya ya baka neme dattawan arewa su taro su mana bayani ba saboda haka kan wannan tambayan ka na kalubalance duk waɗanda suka da kira manya-manyan mukamai na tsaro cewa ba su yi mana adalci ba ya zama wajib ne su bayana mana in akwai abin da mu ba da sun fi mu sai su bayana mana domin mu taimaka mu yi mutane mu kai amma su zauna shiru wai suna aikinsu ana kashe mutane da wallahi lahi jiri ya kama da mutum. Abin da ya sauwaka kenan a filin sai bango ya tsage sai kuma makon gobe idan Allah ya kamu barista Solomon Dalon zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka yi masa a wannan fili na sai bango ya tsage.